وكان فضل الله عليه عظيما والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم a yan uwa za mu yi wani takaitaccen raddi ga shugaban ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamati sunna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

an isa da sakonni shi ya sa hukumar jin daɗin aikin hajji wanda shi abdul-jalal arabi yake jagoranta dole mu mishi addu'a ba ta bude ko ba a zo da maluma masu yawa irin wannan lokaci saboda da malami 153 suka shigo don su yi wa ƙasar najeriya addu'a don su yi wa alhazai wa'azi cikin nan maluwa kuma mafi yawa malamai ne na suna. shi yasa wani kira to a nan za mu ba da sako kuma zuwa ga shugaban alhazai na Nijeriya abdul jalal arabi tsakaninmu da kai allah ya isa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 azumi zakka hajji su waye suka karanta kafin ku zo ku da kanku din a hannu 'yan ɗari ku kuka yi kafin ku kafirta iyayenku da malumanku ku ku fita a hannunmu kuka yi karatu sama za mu yi gaskiya za mu fasfai fasna mashi idan mutum bai da ya aikata duk abin da ya gada a duniya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 wani karatu shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa eh su waye ne ahlu sunna na kwarai su waye ne gashi nan rawa hakim fil mustadraki wa ghayruhu annahu lama lamma nazala qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu manyar yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى وأو ما بيده إلى أبي موسى الأشعري وقال إمام الخشيري أتباع أبي حسن أشعري من قومه mu a asha'ira da muke a kan wannan tauhidi ta asha'ira shi nan daga bakin Manzala. Shi an rabu kashi uku. Akwai asha'ira, akwai maturudiya akwai kuɗin Izana, salafawa, wahabiyawa. Mu a sha'ira daga bakin Manzan Allah. manzan Allah da wannan ayan ta sauka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 Kustantiniyo wala ni'imal amiru amiruha wala ni'imal jaishu jaisuha wala kad futihat Kustantiniyo ba'da samani mi'ati amin fataha sultanul mujahid Muhammadul Fatih rahimahullahu allazi kana ma turdiyu aqidat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wadanda suka bude la tubta hannal kustaniyu wala ni'imal amiru amiruha wanda suka bude kustantiniya madan Lada, sarki sarkin da ya jagoranci aka je aka yi fatahul Constantiniya. wala ni'imal jaishu zalikal jaishu madalla da runduna wannan rundunan da suka je suka yi fatahin iniya wanda ya yi fatahul Constantiniya muhammadul fatihu maturjiyu ne kuma sufaye ne kuma sai da suka rike saudiya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 fa'anta an ta nurul huda bi ka'inatin wa'anta sirrin ta na dalilai zilmadadi ya manya ya kumu makamal hamdi mun fari ba lilwahi dilfar dilam yulad walam yalidi watakila na sassan da ke wasu saboda wannan baitin na haddace shi ya kai kusan shekara talatin a falon maulana shak ahmad abul fatake daga baya na je ina, na zuwa saudiya ina madina ina kallon rubutun jikin a raudan manzan allah a kasidun nan da shi aka kewaye raudar manzan allah da su saboda haka ina lokacin suke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 dan ka hana a yi istighfari a masallacin manzon Allah ko a masallacin Ka'aba dan ka hana a yi rawun a yi zikiri ko a yi zikirin juma'a ko a yi wazifa sai me ya san nace da yawa da girman kujerar ku dakikanci ne yake damun ku da rashin sanin ilimi in ba haka ba wanda ya hana wazifan ya halatta caca wanda ya hana zikirin juma'a ya halatta shan giya wanda ya hana eh, a yi maulidin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 amma baka san wannan ma'anar ba sannan kuma da zo na ja ayan nan man farada fihin nan hajja wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj yanzu kai ka kawo jidala a aikin hajji ka kawo fusuka ka kawo rafas shi sa addinin izala addinin wahabiyanci addinin salafawa addini ne wanda Ka gaje shi wanda tushen ku kawari jawa. kuma tushen ku waye baban ku yanzu kamar yadda mu ash'ara ash'ariya baban mu shine abu hassan ash'ariyu maturidiyya shine muhammadul fatihu wanda kuma ga yabonsu daga bakin manzan Allah dukka guda biyu ku kuma ga naku zulhu waisara wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an dawo daga aikin haji an dawo daga yaki ya yi rabon gado wani mutum ana ce masa sara ya tashi ya ce idil ya rasulullahi zala ya ce masa wai laka ya kai tonka ka mutu ka lalace man ya ajilu izalam adil ni idan ban yi adalci ba muhammadu rasulullahi waye zai adalci sai na umar ya tashi ya zare takwabi ya ce a zini an adriba unukahu ba ni izini in ɗebe kansa zala ya ce da'ahu rabu da su rabu da shi fa inna lahu ashabun wannan mutum yana da wasu abokanansa da za su bayyana a ƙarshen duniya a wani hadisi, a soson wannan mutum akwai waɗanda za su bayyana a ƙarshen duniya sai manzo Allah ya ce ya haqiru ahadukum salatahum salatihim dayan ku in ya ga suna sallah zai raina sallar su in ka ga suna azumi zaka raina azumin ku wa qira'atuhum a qira'atihim in suna karanta alqur'ani zaka raina karatun alqur'anin amma sai manzo Allah ya ce summa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 واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين